Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tishata mu mai albarka ta Hausa zai TV. Lallai shahararren mawaƙin nan wanda waƙoƙinsa suka yi tashe, suka ansu a idan duniya mai taken Sambisa. Ya kira wa kansa ruwa a lokacin shugaban 'yan ƙungiyar ta da ƙayar baya ya ce yana son ganinsa yana so su haɗu domin ya waƙe ƙungiyarsu da manufofinta da kuma dukkanin waɗanda suke cikin kuma suke hidimtawa wannan ƙungiya ta boko haram baya mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka yi mana liking sannan ka yi mana comment da ra'ayoyinku shahararren mawaƙin nan kuma fasihi wanda ya shahara da yi wa waƙoƙinsa take da sambisa inda ya yi waƙoƙi tun daga kan na ɗaya har izuwa na hudu wanda ya musu take da kuma lakabi da sambisa waɗannan waƙoƙi da wannan shahararren mawaƙi ya yi guda hudu wanda ya wake dajin sambisa sun ansu a idan duniya da ma ƙasa baki ɗaya wannan dalilin ne ya sa shugaban yan kungiyar ta da kayar baya abubakar shekau ya dinga bin diddigi inda sai da ya gano asali da kuma cikakken inda wannan shahararren mawaƙi yake inda ya tura mai sako da cewa lallai ina so in ganka ba kuma gani ba ne wanda hankalinka zai tashi ko kuma hankalin wasu daga cikin zuriyoyinka da 'yan uwanka zai tashi gani ne wanda nake son ka wake ƙungiyarmu da manufofinta da kuma waɗanda suke cikinta waɗanda suke hidimtawa wannan ƙungiya tamu mai albarka wata cike ƙoƙarin kira ga addinin musulunci wata cike ƙoƙarin kiran al'umma su koma ga Allah su kuma zama musulmai kamar yadda muke wannan dalilin ne yasa wannan shahararren mawaƙi wanda yake yi wa waƙoƙinsa da lakabi da sambisa hankalinsa ya tashi matuka inda kawo yanzu ba a san inda yake ba waɗansu na cewa ya je ya ɓoye kansu inda ya killace kanshi sakamakon babu wanda ya san inda yake a yanzu haka lallai manufofi da kuma sharafin da wannan kungiya ta boko haram take yi abun ya ci tura ya wuce inda ake tunani inda har suke kirarin cewa mawaka su dinga wake su suna waƙe manufofinsu suna waƙe kuma waɗanda suke hidimta musu tambaya a nan wajen shin su wane ne suke hidimtawa kuma suke ɗaukar ɗawainiyar waɗannan 'yan ƙungiya ta boko haram ya ku 'yan uwa al'ummar musulmi waɗanda suke faɗin duniya da ma ƙasarmu najeriya da ma arewa muna son ku taya waɗannan wannan shahararren mawaƙi namu mai taken wanda yake waƙoƙinsa lakabi da sambisa da kusa shi a cikin addu'a ubangiji Allah ya tsare shi ya kare shi daga dukkan wani shari da dukkan wani ki da dukkanin wasu da masharanta ya Allah ya ci gaba da bashi kariya da kuma fasaha da kuma ilimi wanda zai kasance yana yin waƙoƙinsa kamar yadda yake yi a baya Allah ya ci gaba da kare dukkanin al'ummar musulmi waɗanda suke faɗin duniya da ma ƙasa baki ɗaya. Mun gode da ziyarta wannan cata mai albarka.